أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين به المنتجبين amma ba jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da zuwa wannan canar mai albarka ta alwahada a farkan tv canar da muke kawo muku bayanai da suka shafi lafiyar ku a yau da dan Allah muna son mu kawo muku addu'o'i ko kuma mu ce ayoyin alkur'ani a yau da dan Allah za mu kawo muku ayoyi na alkur'ani da idan mutum na karanta shi sihiri ba zai tasiri gare shi ba ko kuma idan mutum na karanta shi tabbas idan akwai sihiri a jikinsa sihirin zai lallace a bidiyon da muka yi a baya mun kawo muku addu'a wanda idan mutum na karanta sihiri ba zai kama shi ba kuma akwai sihiri a jikinsa zai lallace waccan wadda muka kawo wancan bidiyo don addu'a ne wannan kuma kamar addu'a din ne amma wato wannan bambancinta da wancan shine wannan ayoyin alkur'ani ne zalla wa'inda idan mutum na karanta su tabbas sihiri ba zai yi tasiri gare shi ba idan kuma akwai sihiri a jikinsa da yaddan Allah zai samu lafiya a kamar yadda muka sani alkur'ani tana da sirrori masu yawan gaske kuma waraka ne na kowane irin damuwa kuma magani ne na kowane irin cuta na jiki da cutan ruhi da ma kowace irin cuta wannan ya sa muka zaɓo mana waɗannan ayoyi wanda duk wanda ya lizamci karanta shi da yaddan Allah subhanahu wataala sihiri ba zai masa tasiri ba idan ko akwai sihiri a jikinsa zai lalace da izinin Allah subhanahu wataala a abin da yasa muke kawo mako nan addu'o'i da magungunan karya sihiri da wa'annan ayoyin alkur'ani wanda suke hana sihiri tasiri shine a so da yawa za mu ga cewa akwai rashin lafiya da daman gaske wa'inda wa'innan rashin lafiyar suna da alaka ne da sihiri za ga mutum ya je asibiti kila an auna shi ba a ga ciwo ba alhali kuma yana ta fama da wannan rashin lafiyar ko kuwa an ga ciwon ya yi maganin bai warke ba ya je magunguna irin na gargajiya ko na islamic medicine shi ma ya sha magani ya sha maganin bai warke ba to wasu cututtuka din suna da alaka ne da sihiri wanda idan ba an sha magani ba ne an ɓata sihirin ko an karya sihirin sai ga mutum yana ta fama da wannan cuta sannan har wayo masu sihiri ba su tsaya nan ba wajen sanya ma mutane cuta duk da cewa yana da muhimmanci mu sani wa ma hum na min ahadin illa bi izinillah. ko da sun yi sihirin baya iya cutar da mutum sai da izinin Allah to amma fa akwai sihiri dan haka ne sai mu ga hadisai da ayoyi sun zo akan ɓata sihiri ayoyin ƙur'ani sun zo akan karya sihiri ayoyin eh, rashin tasirin sihiri akwai addu'o'i da ake wanda zai hana zai kare ka daga sihirin mai sihiri ko makircin mai makirci to don haka za mu ga cewa daga cikin abubuwan da masu sihiri suke yi akwai raba miji da mata akwai raba uwa ma da ɗanta ko kuma raba wato ɗa da mahaifinsa duk nan yana faruwa masu sihiri suna yin abubuwa da dama da ya wuce ma a ce kurin cutar da ɗan adam wannan yasa muka ga cewa za mu rika kawo muku magunguna wani lokaci mu kawo muku magani wani lokaci mu kawo muku addu'a wani lokaci mu kawo muku ayoyin alkur'ani da suke bata sihiri ko suke hana sihiri tasiri a jikin mutum ko kuma yake zama kariya daga sihiri to ba tare da na tsawaita bayani ba akan sihiri da yake mafi yawanci dai mun sani mun kuma san irin illoli da yake da irin cutar da al'umma eh, masu sihiri suke yi to kai tsaye kafin in kawo muku wayannan ayoyi na alqur'ani a muna kira gare ku da ku duba da kasan wannan bidiyon za ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu idan ba ku riga kun danna mana subscribe ba kenan sai ku danna wannan kalmin subscribe din za ga kararrawa ya fito sai ku danna alamar kararrawa wannan zai sa muna sanya sabon bidiyo a sanar da ku wannan zai ba ku dama ku rika samun daɗaɗen bidiyon mu masu ilimtarwa masu karantarwa akan abubuwan da suka shafi magungunan gargajiya kai tsaye ga ayoyin da ake karantawa don kariya da kuma bata sirri bismillahirrahmanirrahim qalahu musa alquma antum mulqun falamma alqau qala musa ma ji'tum bihi sihira inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amalal mufsidin wai yuhiqqul haqqa bi kalimatihi walau karhal mujrimin wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura bal naqazu bil haqqi alal batil fayadmaguhu fa idza huwa zahiqun wa lakum wailun mimma tasifun wa alqi ma fi yaminuka talqafu ma sana'u inna ma sana'u da sahir wa la yuflihu sahiru haisu ata fa ulqiya saratu sujadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa wayannan su ne ayoyin da ake karantawa don kariya daga sihiri ko kuma bata sihiri a barin ƙara maimaita kuma zan sa maku wannan addu'a a scrim ɗin wannan bidiyo saboda ya sauki ku rubuta ku kwashe ku karanta shi da kyau a ku lizamce shi da izinin allah zai zama kariya daga sihiri ko amma sihiri ba zai kama ka ba in ko akwai sihiri a rashin lafiyanka ko akan abin da yake faruwa tsakaninki da mijinki ko tsakaninka da matanka ko tsakaninka da masoyinka in dai kana karanta wayannan ayoyin da niyya kyakkyawa da dogaro da sawwal al'amari eh, ga Allah da dan Allah zaka warke zaka samu kariya daga sihiri a barin ƙara maimaitawa bismillahir rahmanir rahim qalahum musa alquma antum mulqun falamma alaƙau qala musa ma ji'tum bihi sihra inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amal al mufsidin wa yuhiqqal haqqa bi law karaha al mujrimin wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu khaba'an mansura bal naqazu bil haqqi ala al batil fayadmugu fa iza huwa zaiqun wa lakum waylun mimma tasifun wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahiri wala yufluhu sahiru haisu ata paul kiya sihiratu sujjadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa wannan ita ce ayan da ake wayannan sune ayoyin da ake karanta da fatan kun amfana da wannan bidiyo idan kun ji daɗi ku yi wannan bidiyon saboda wasu su amfana hairun nas manyan fa'an nas kar ku manta ku danna mana like idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani ko wani abu ku yi a kasan bidiyon nan da izinin Allah za mu maku reply wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku kasance cikin ƙoshin lafiya